وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بحق ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci don gabatar da karatun littafin hukumatun minar tarik yau muna 27 ga watan rajab jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta annabi isa shekara ta 2022 kuma in ba a manta ba muna magana akan shubaha da masu zagin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka rike wadda take ba su dama a matsayin suna kallanta a wujja baka ce shubaha ce musamman muna magana a akan shubuhoyin da ake tuhumar jana usman da su daga ciki mun lissafa guda goma sha uku mun ɗau na farko wanda muke warware wannan shubaha abu na farko da muka yi magana a kan manta ba shine da a wasu cewa ya naɗa 'yan uwansa a halifancin da ya yi wanda ko shakka babu malaman tarihi sun lissafa mutanen da suka yi gwamnoni a zamanin khalifancin na usman wanda adadin su ya kai mutum 23 amma mutum 18 daga ciki ba 'yan uwansa ba ne sannan mutum biyar 'yan uwansa ne amma guda biyar nan abu na farko ba su taba zama lokaci guda a lokaci guda a ce ke ɗaya biyar ɗin suna kan mulki ba sai in baccin wani ya sauka ko an sauke wani sai a sa sannan na biyu a cikin mutum biyar ɗin nan akwai mutanen da ya gada daga ciki akwai mu'awiyar dan abu biyar. sannan a cikinsu akwai wanda za ka gani tun zamanin sayyidina abubakar da umar sun taba naɗa su a wasu mukamai wanda yake nuna cewa ba shi ya fara naɗa su ba sannan abu na uku muka karanta cewa shi kansa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa mutanen da ake kira banu umayya aƙalla mutum biyar a matsayin waɗanda za su wakilce shi a wasu garuruwa muka kawo irin su abu sufiyan da shawarar mutum hudu wanda muka lissafa garuruwan da suka zama sun yi wato ainihin wakilci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna ma cewa wannan sunna ce ta manzan Allah naɗa mutane a cikin banu umayya a matsayin su zama wakilansa a wasu garuruwa To kuma bayan nan sai muka ci gaba da bayani akan mu ɗauko mutanen ɗaya bayan ɗaya saboda a toshe duk wata kafa ta shubha shi mutanen sun cancanta a naɗa su ko basu su cancanta ba shine muka yi bayani akan mutum na farko je a wancan satin ma'awiyar ta ɗan abu sufiyan wanda ma'awiyar nan ɗan abu sufiyan mun faɗi cewa irin matsayinsa a wurin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzan da kansa yakan naɗa shi ya wato rubuta wahayi yana cikin kuttabul wahi yana cikin masu rubuta kur'ani sanda yake sauka sannan na biyu mun faɗi cewa hadisi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum fiyayyu a cikin shugabannin da kuke da su shine wanda kuke son su kuma su ma suke son ku tarihi ba zai taɓa manta ƙaunar da mutanen sham suka nuna wa ma'awai ta dan abu sufiyan ba a suka dinga mutuwa a kansa suna son sa yana son su wannan ya nuna cewa ya cancanci wurin mulki sannan kuma da shawaran falaloli da yake da su wanda mun je babu da ke magana a kansa kai tsaye za mu yi wannan bayani sannan muka kawo abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh muka faɗa cewa shi ne ma mutumin da ya buɗe afirka duk garuruwan afirka shi ya kawo musulunci to a kansa muka tsaya shine za mu tashi kan na uku daga cikin mutum biyar shine ma ce A salisu shafi na casa'in 94 A salisu ma ce na uku akwai Sa'idu bin al-as akwai wanda ake cewa Sa'idu bin al-as shi ma wannan sheta ta tabbata daga malamai wanda suke nakalto labaran mutanen da suka gabata daga cikin malaman addinin musulunci suka faɗa cewa ya cancanci wannan tsari da sayyidina usman ya sa shi kamar yadda za mu ji imamu zahabi ya faɗa maliki ca kana min kiyari ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin zababbu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka dan sayyidina usman ya rada shi ba wani abu ya dauko wanda bai cancanta ba hatta qala zahabi har ma imamu zahabi yake faɗa anu kansa yake cewa kana amiran dama dai sa'id bin as sarki ne sharifan kuma mutum ne mai ɗaukaka jawadan mutum ne mai yawan kyauta mai baiwa mamduhan abin yabo ne da can haliman mutum ne mai haƙuri waƙoran mutum ne mai nutsuwa za hazmin kuma mutum ne wanda yake zabi al'amri mutu hakiman shine ma'anar za hazmin mutumin da baya saurin daukan hukunci sai ya tsaya ya yi ta'ammali sosai ya lura sosai ya kalli kowane bangare kafin ya yanke hukunci shine ma'anar za hazmin sannan wa mutum ne kuma mai hankali an yadda da hankalinsa ya sulifa lil khilafati ya cancanci halifanci shi ma a matsayin da aka sa shi ba wanda aka sa wanda bai cancanta ba ne ka koma siyar a alamun nubala wato mujalladi na uku shabi na 445 za ka ga wannan magana da imamu zahabi ya faɗa a kan wannan sahabi sa'id bin al'as saboda haka shi ma ya cancanta ne shi sa sai na usman ya sa shi sai na hudu arabiu malice mutum na hudu da ya yi gwamna a zamanin sai na usman akwai abdullahi ibn amir ibn quraizin shi ma wannan abdullahi bin amir ibn Kur'ais, shi ma dan banu umayya ne ma malai cewa cewa lazifa ta habila da kisra shi kuma shi ne ya bude garin kisra bangarorin da suke bautar wuta iraki zuwa iran zuwa inda suke kusa da su wa kurasana da irin su kurasana wanta had daulatu ice kai a zamanin da ya yaƙe yaƙen ne daular wato farisawa ta zo ƙarshe an faro yaƙin daular farisawa tun zamanin jina umar amma a kai ta ƙarshe a kai ta ƙar sai a zamanin jina usman sannan kuma waye sa ya jagoranci wannan yaƙe-yaƙen da aka yi shine abdullahi ibn amir ibn kurais saboda haka wato shi ma ya cancanta wannan daula ta kirista ta kisra ta zo ƙarshe a fi zamani usman a zamanin sayyidina usman ala yadihi a bisa hannunsa shiwa abdullahi na amir ibn kurai kaga dole masu su soke shi kenan saboda kaga kakanninsu masu bauta wuta shine ya kawo ƙarshen wannan daular an fahimta ko sannan malaki cewa wa fataha sajistan shine ya bude sajistan wa karmana shi ya bude karman wa gaira kuma da wasu kasashe ko garuruwa da suke kusa da wa'annan guri da muka ambata min albiladi na daga garuruwa qala anhu zahabi shi ma ga shaidar da imamu zahabi ya bayan akan sa kana min kibar mulukil arabi ice dama ya kasance daga cikin manya-manyan sarakunan larabawa wa shuja'anihim kuma yana cikin jarumansu wa ajwadihim yana cikin mutane masu kyautarsu shi ma kuma siyar alamun nubala shafi mujalladi na uku shafi na ashirin da ɗaya wannan cikon mutum biyu kenan wancan satin mun faɗi na biyu hudu kenan to ga na biyar ɗin kenan shi ne za mu tattauna a kansa wanda shi maganganu sun fi yawa a kansa wanda suke buɗe ƙofar maganar da muke cewa bambancin masu aƙidar sunna da wanda ba a sunna ba shine wanda suke halin sunna sun ce a sahabatu kulluhum udul cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗayansu adalai ne idan suka ce adalai suna nufin ma ma'anar adala Shi shine istiqamatu dini wal a samu mutum gwargwado akan addininsa ya yi iya ƙoƙarinsa sannan akan mutuntaka ta yau da gobe ya iya abin da zai iya yi na ma'amala da jama'a ko abinda da ake cewa a halak nasa babu laifi idan ka tashi za ka ba shi maki dai ko da yana da wasu kusakurai zaka ga cewa dai alherinsa ya ninninka me sharrinsa yawa sai a ce wannan adali ne ba suna nufin adali ba ka ɗauka ma'asumi ba su ma ba su taɓa cewa su haɓɓai ma'asumai ba kuna fahimta ko sauraka kalma adala ba tana nufin isma ba isma sai annabawa ake dora wa isma su ne wa inda allah ya ba su wannan kariya. don haka abinda muke cewa shine duk wanda zai tafi neman wani laifi na sahabi don ya rusa wannan kalma din ta cewa kulluhum udulun to mu kuma insha Allah da abin da ya faɗa za mu ɗora shi a mizani na ilimi mu gani abin da ya faɗa ya cancanci a kan shi ko bai cancanta ba to daga cikin sahabban da aka matsawa ake so a karya wancan tsari na kulluhum udul sai a ɗauko wannan na ƙarshen da za yi magana alwalidi bin uquba walidi bin ukuba din nan akwai maganganu da yawa wayanda suka zama abin tattaunawa wasu kuma suka yi shugura ma hatta a cikin littattafan malaman suna sai dai idan ka ba abin daki-daki dalla-dalla ka yi bincike irin na ilimi za ka samu galibin maganganun ba tabbatattu ba ne idan ma kuma tabbatattu ne ala sabilu wato abinda ake cewa eh, menene wato idan kuna da sabani ko kuna da jayayya ala taslimil jadali idan mutum ya ja ka ja to sai ka sallama masa abin da ya yarda da shi da sai ka bi shi kamar gushi to a wannan ne za mu sallama sai ko mu rushe amma ita kanta abin da ake faɗa ɗin abu ne wanda yake ba tabbatacce ba a wajen malami amma za mu faɗa sai kuma mu rusa abu an fahimci wannan ko shine yake cewa malam alkhamisu alwale alwalid bin ba ɗaya daga cikin gwamnonin zukira inda sha'abi shi ma gashe da da ya samu daga wajen magabata malaman jarhu wa an ambace shi a wajen imamu sha'abi waye ya ambace shi habibu bin maslama habibu bin maslama ne sai ya ɗauko labarin walidi bin ƙwaƙwaba. wa jihadu da irin jihadinsa saboda shi ma jarumi ne kamar yadda tarihinsa ya nuna mutum ne wanda da sai da na abubakar da sai da na umar ba duk sun yi amfani da shi a zamaninsu sun wakilta shi al'amura sannan kuma ka cokan na usman ya ɗauke shi ya ba shi gwamna wa kana min hatihi yana daga cikin shi ma wato wa ma kana min hatihi an ambace shi a wajen imamu sha'abi waye ambace shi habibi bin maslama sannan ya faɗi irin jihadinsa sannan ya faɗi wa ma kara min hatihi da abubuwan da yana buɗe-buɗe na garuruwa faƙala sai imamu sha'abi yake cewa lau a jira tumul walida ina ma ne ko da suke walida wa gazawhu wa imaratahu ko wa ku wa ko da suke walida da irin yaƙe-yaƙensa da kuma irin shugabancinsa ina ma kuma kun wannan zamanin mana dai ya kwadaitar da su akan cewa ina ma san haɗin shi kama a ce an faɗi mutum ya yi wani abin kirki a ce ina ma kana kariski zamaninsa to saboda haka shi ma an yabe shi in ka koma cikin tarihin tsabari a cikin hadisar da ya magana ta shekara talatin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mujalladi na biyu shafi na goma. to malaki cewa waƙad baƙiyar Walidu bin ukuba amiran alal kubati shi Walidu bin ukuba bayan an bude kuba, ya zauna sarki a kuba hamsa sinina shekara biyar ya zauna a kuba shekara biyar laisa ala baitihi daga cikin adalcinsa da za ka kalla shi ne. ba ma kofa a gidansa bai taɓa rufe kofa ba ba ma kofa a gidan man duhu duk mutumin da yake son ganinsa ya atihi ko ya ati yana zuwa wa yi yukallimuhu ya magana da shi ma'ana baya kulle kofar gidansa ba ma kofa a gidan kaji adalci kaga amma shugabanni har hadda bayan gogogon an rufe ta dai an rufe ta biya an ta uku sai kuma an ta sa jami'an tsaro duk da dai cewa su ma mutanen ba irin na ba irin na daɗin ba ne ko ba haka ba shi sa na kan ce idan wani ya zagi shugaba ni a gaba abin da nake ce masa ni ce wai mutum eh eh ta sai da na umar haka suka yi kaza kaza kaza sai ce to ai kai ma baka zama abu ubaida ba da kai ma ka zama irin abu ubaida to watakila shugaban ka sai ya zama kamar wa sai ya zama kamar da umar shi amma kai ka zo ka zama wani daban kuma kana so shugaban ka ya zama kuma mutanen canda sai ka ji wani ya zo an ce sarki musulmi ya ce an ga wata ko sarkin kano ya ce an ga wata sai ka ji wani ya zo ya ce kai da su ba irin da da ba ne to a kai ma ba irin da daɗin ba ne saboda haka yadda kake haka ka suke haka za ku zo ku ranka ya a tafi dai zama ka zama mai bin shugabanci Allah ya samu dace sannan yake cewa wa karan nasu mutane sun kasance hu suna son sa walakin nahum sai dai su ahal kufa mutanen kufa kama yuqalu kun sani ne kamar yadda suke mutane ne masu complain akan shugabanci wancan satin mun karanta irin matsalolin da suka haifar hatta sai jina ali su kwashe lafiya da shi ba sai da ya yi musu mummuna addu'a ya ce ya kusa da su allah ya canja musu mutane ba su ba su ma allah ya canja musu wanda ba shi ba saboda ya gaji haka na suka yaudari sai jina al suka kashe shi haka sai jina alhassan din suka ba shi sammu ya mutu hakan kada ko farkon wanda aka fara tura musu ma sa'ad bin abi waqqas suka zo suka yi masa sharri aka cire shi sai da sai sayyidina umar yake cewa da zai sa shi a cikin 'yan shura yake cewa ba na cire shi daga kufa ba ne don wai bai cancance mulke su ba a'a mutane ne dama ga sanan ga yadda suke mutane ne masu korafi kowa ka kai musu sai sun ce ya yi ba daidai ba to a irin wannan yanayin ne shi ma suka je suka kai ƙarar wannan walidu bin uquba din suke complain a kansa kamar yadda za mu karanta yanzu malikin cewa wa qad nikima alal walid bin uquba amrani isnani ana tuhuma akwai tuhumce-tuhumce da masu ra'ayi na cewa ba duk sahabbai ba ne adalai duk da cewa ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun riga sun tabbatar da cewa sahabban manzan Allah duka adalai ne kuma dukansu yan aljanna ne Allah yake cewa innal lazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun to allah ya ce wa'yanda kalma al-Husna ta tabbata a kansu to su wula'ika wa'yannan an hamu ba'adu daga shiga wuta ba su ba ita ba su ba shiga wuta to kuma sahabban manzan allah duka ƙur'ani ya ce al-Husna ta tabbata a kansu la yastawi minkum man anfaqa min qabla fatihi wa ƙata. shi suratul hashar ne ko kuma kafin ita yake cewa ba zai cancanta ba ko ba zai yiwu ba iji Allah a yi daidai tsakanin sahabban da suka je suka musulunta hannun manzo Allah kafin a samu fatuhu makka in ka ɗauki fatuhu makka shi ake nufi da fatuhu anan wasu malaman sun faɗa in ka ce fatuhu makka ana nufin sulhul duk diddai sai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatihi wa qatala wanda suka yaki suka ciyar da dukiyarsu kafin fatu makka ko kuma kafin sululu da biya suka yaki da kuma waɗanda suke kafin bayan wannan sai ce amma me wa kullum wa'adallahu al-husna kaga ayat ta nuna cewa wanda ya yi musulunta kafin fatahu maka ko kafin sulhu da biya da wanda ya yi musulunta bayan sulhu da biya ko bayan fatahu maka daraja su ba ne ba amma a wajen allah dukkan sun an ji lahira menene wa kullum wa'adallahu husna dukkansu kaga wannan kullum nan tana tastagari jami'in sahaba tana shigar da duk sahabbai saboda min siyagil ulumumi amfani da kullu in ka ja ce kullu to ana nufin duka a biya shi da ke saboda haka ita ce ma a wajen umumi ita ce ummul ba ummul a babin um, umum to in ka ce kullu magana ta ƙare kenan ana nufin komai da komai saboda haka Allah ya ce la yasawu minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu ka gani wayancan sun fi wayanda suka zo daga baya amma ƙarshe mai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna dukkan su Allah ya tara dan musu al-husna aljanna to menene al-husna anan shine aljanna in ka koma za ka gani wato innal ladzina sabaqat lahum minnal husna al husna shi shine aljanna duk wanda bai shiga aljanna ba to wuta za shi wanda kuma aka nisa ta shi daga shiga wuta aljanna za shi saboda haka ba wannan biyu hal da za jaza'ul ihsanu illa al ihsan al husna da me take nufi aljanna a hadisi a ayar qur'ani tana nufin aljanna to Allah dukkan siya ya musu aljanna Allah ya kare yadda da su to ne mala yake cewa amma tare da haka kaga akwai masu tuhumar wannan sahabon wanda shi ɗin ta nan ne in suka ka da cewa duk sabai ba duka ne a dalai ba to in aka rusa wannan to daga nan kuma sai an tafi hau wanda ma ba za a iya cewa ga abin da ya ba sai wani ya kirkiri wani abin kawai shi kenan sahabbai sun zama ba su da wani wato kariya kenan shine malaman suna suka ce duk sahabbai dukkan su adalai ne saboda kowannensu idan ka ɗauki alherinsa da sharrinsa za ka samu alherinsa ya ninninka mai sharrinsa kuma ko lahira aka ce da mai ake yin awo sai a ce amma man zai mawazinuhu ba huwa fi ishatin radiya dama aiki za a auna ko ba haka ba in aiki ya rinjaye mai kyau ya rinjaye mara kyau ba shikenan ba Allah ya taimake ka sai ka shiga aljanna kuma da wato taimakon Allah haka ne ko to amma tare da haka su suna suna da tuhuma guda biyu za mu fara karanta tuhumar sai kuma mu tafi wajen warware ba sai ke cewa al tuhuma ta farko da suke da akan al-walid bin hukuma qalu suna cewa masu zagin sahabbai suna cewa nazala bi qaulullahi tabaaraka wa ta'ala ai shine fadin Allah ya soka akan sa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani in ja akum fasiqun bi naba'in idan fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu ai ma'ana fata tabbatu ma'ana ma'ana fata bayyanu shine ku bi diddigi at tathabbut kenan tathabbut shine bin diddigi in ku ba haka ba an tusibu qauman bi jahalatin za ku iya samun mutane ta hanyar jahilci ku afka musu ku musu abin da ba daidai ba fatusbihu sai ku waye gari alama fa'altum abu sa'abin da kuka aikata kuma na jimina kuna masu nadama wannan ayar ta sauka akan shi wanda ake cewa walid bin uquba amma fa alal mashhuri ijmalin yace alal mashhuri domin na bugin din kisan na, yau ne ina bugin kisan nan sai da na gano malaman da suka yi ta bayani in ka koma zaka gani musamman magana mai daɗi ka je ka sami wato talikin da ahmadu shakir ya yi wa tafsirin ɗabari ice wannan masu jingina ita wannan kisa cewa shine wanda manzan Allah ya aika wajen banul mustalik domin wannan ya yi shura ya rigaya da ya yi shura a hatta a cikin littattafan malaman tafsiri za ka samu manya-manyan malamai irin su mujahid manyan tabi'ai kenan ko irin su shi katada irin su abul laili da shauran wa'anda suka faɗi wannan magana su dai wa'annan daga gurinsu ne to amma su din, musu faɗi su ma daga wajen wadda suka ji ba kuma tazararsa da sanda abin ya faru ya kai wajen shekara ɗari saboda haka malamai suka ce ruwa ya ce mawukufiya duk wacce ta zo mausuliya ma'ana an gane makobi ko ya tsaya kan sahabi ko tabi to wannan kan tabi ya tsaya ba sa cikin waɗanda abin ya faru a zamanin sanar duk da mu a gurinmu da mujahid da katada da abin laili da wasunsu duk sikat ne abin da ake cewa sikat waɗanda aka yadda da maganganunsu in sun faɗa to amma idan wani abu ya zo wanda ake gana akwai kuskure ana iya ta'akobi saboda kowanne mutuntaka ta dan adam tana sa yi wani abu wanda yake na kuskure sai abu diddigi musamman ana magana ne akan sahabin manzon Allah to amma dai abin da ya ku shuhura ga yadda isar take kafin mu karanta shine shi wannan Walid ibn Uqba akwai Banul Mustalik da suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka koma garinsu suka koma unguwarsu suka je suka gina masallaci suke yin ibadodinsu sun yadda da musulunci ɗari bisa ɗari to kuma dama duk wanda ya musulunta ba ya raba sallah da zakka kamar yadda manzala sallama yake nuna kuma ƙur'ani ma ka nuna wa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum dama ka'idan musulunci ba a raba zakka da sallah shi yasa wasu malaman suke kallon wanda ya baya yin zakka hanya ko ya imani da Allah akwai matsala duk wanda baya zakka ya raba zakka shi san sai na bakar kaga bai kyale wanda suka hana zakka ba yace sai ya yake su to da haka wa'annan zakka lokacin da za su fara zakka ta yi ba su kawo ba suka yi jinkiri suna ta har haɗawa to shi kuma a sai annabi sallallahu alaihi ya tura shi da manzo sallallahu alaihi ya tura shi karɓo zakka to da ya je shi walid ibn uqba ibn abi mu'ayyid haka ake kiransa da yaje karbowa sai ya tsaya daga inda zai karbo zakka bai karasa wajen shugabannin ba ana ana musayan su kuma sun riga suna ganin cewa sun yi makara ba su kai zakka ba sai suka ɗauko tawaga don su to gaba ɗayansu kuma su zo su ba maza Allah haƙuri cewa lokaci ya yi da ya kamata su ba da zakka ba su bayar ba amma dai ga dalili ga dalili su kuma su nuna farin cikinsu da jin daɗinsu da karfansu da musulunci suna kuma nan akan musulunci shi kuma da ya ga ayari da shiri kamar na yaki sai ko ya ɗau hanya sai ya juya ya gudu to da ya gudu da ya je sai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya masa cewa mutanen nan fa da alama sun koma cikin addinin da suka baro kamar sun yi ridda kuma sun ma hana zakka shi abinda ma yake gani sun tone su kashe shi saboda ka wannan ta sa ya arci kaga ya gina hukuncinsa a kan zato shi sa ko su malaman da suka yi da kisar suka ce a kansa ne ta faru suka ce wato ya gina hukuncin ne akan yana zaton to kana zaton abu sai kuma kai karya akan abu ma'ana ka faɗa abin da ba haka ba ne ba ƙarƙwarolo abin da ya muke nan a ce ya zo ya faɗa abin da yake ba haka ba tun da aka zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci sai shi Khalid bin Walid ya ce ya je ya jiya abin yake ko da zuwan Khalid kamar yadda wata ruwaya ta nuna tun dare kafin su zo nan sun to can Khalid ya tafi Khalid ya samu ya ji kiran sallah a garin ya ji ikama ya ji sallah ya ji al'amuransu suna tafiya yadda ya kamata ya da ya zo ya ba manzan Allah labari su ma kuma suka zo suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayani cewa ai ba wannan manufa ce da su ba haka manzan Allah ransa ya faci dan mai isa walidu zai zo ya faɗi wannan magana alhali mutanen nan ba haka bane ce to shi tsoro ce kun ji laifin ba to ana cikin wannan ne sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku ka imani in ja'akum fasiqun idan wani fasiki ya zo muku ma'ana fasiki anan wanda ya fita daga da'a tunda idan ya tabbata ƙarya to kaga dai kololo abin da ya shine yayi babban zunubi na me na yin ƙarya to kuma wannan ana iya ce masa mai fasikanci an banci wannan ko to idan kuma a bisa zato ne to dama malaman fiƙo suke cewa a malaman larabci suke cewa su da sassan yaran suka ce tun da Allah ya sa in ja abu to kaga shi dama fi'il sharɗi jiril wuqu duk fi'ili na sharɗi na sharaɗi ba kasafai ya cika faruwa ba ana cewa in ya faru ne to ga hukunci daga yanzu in ba ƙaryayye ba in kuma ba ƙaryayye to amma dai sai mu ɗauka tunda fi'ilin sharɗi nazirin wuko ne sai mu ɗauka ba ma ƙarya yi ba zato yake yi shi yana zaton kamar hakan ce na ta faru na haka wannan ba wani abu ne don mutum ya gina abin sa kan zato sai da ce me ya yi kuskure an fahimci wannan ko sai da ce ya yi kuskure daga yanzu kaga wancan suna kenan ba zai hau kansa ba sai da ce daga yanzu duk wanda ya zo da labari an samu hukunci am kenan yanzu ya gama kowa kai ma yanzu ana gaya maka in wani ya zo da labari kada ka yi saurin yanke hukunci a kan labarin abin da ake so da kai ka bi diddigin labari ne fata bayyano ai fata tabbatu ku bi diddigin labari in ba gaba an an tusibu kawman bi jahalatin bi tusbihu alama ma na dimina. in bakwa bin diddigi in an zo da labari ko a cikin gidanka ne idan kana da mata biyu ɗaya ta fata abu kakkai saurin yadda bi diddigi idan kana da yayawa da kani da kani da kani wani zo da labari kakkai saurin yadda bididdigi to irin wannan shine abin da wannan ayar take koyarwa a ringa bin diddigi daga yanzu ba don komai ba don haka manzon sallallahu alaihi a gurin ma yake cewa me yake cewa dama at-tathabbutu min Allah bididdigi da abin da ka gani ya faru kana bin diddigin sa wannan daga Allah ne haka Allah ya musu yace amma wal ajlatu min ash-shaytan gaggawa yake hukunci wannan yana zuwa ne daga wa daga shaytan saboda ka duk sanda zaka yi rayuwa ka dinga bunta ala ayyalan dai wanda suka danganta wannan kissa ga shi suka ce akan walid ne min uba to su suna ganin cewa ga hadisar da ta faru har haka ta faru har hakan ta sauka a kansa har ma yanzu wasu wanda suke cewa wanda suke ganin cewa a cikin sabai babu adali ko kuma akwai wanda ba adali ba daga ciki shine walid bin ga gashi nan ayar in ja ja'akum fasiqun na naba'in ta sauka a kansa to kuma tunda haka ne Allah da kansa ya ce masa fasiki ya za a ce masa adali kun ci karshen labarin nasu to shine to shine malaki cewa alal mashhuri abu sabon da ya fi shuhura fi kutubut tafsiri a cikin littafin tafsiri anna hazil aya ita wannan aya nazalat inda ma arsala nabi sallallahu alaihi wasallam walida ta sauka ne sanda maza Allah ya aiki walidi bin uquba liyajibiya liyajibiya sadaqati banil banil mustalik dan ya karbo sadaka ta banil mustalik falamman talaka lokacin da ya tafi wajadahum sai ya same su kad kadimu sun gabato alai a gare shi fa kama sai ji tsoro wa raja'a sai ya koma ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce innahum aradu qatali ya rasulullahi kashe ni suka yi niyayi saboda ya gansu da kayan yakin su da runduna guda fa kadiban nabiyyu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya yi fushi alaihim akan su wa arsala Khalid bin Walid sai tura Khalid bin Walid summa amara nabiyyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wato ya umarci khalid bin walid yi tasabbuti ya je tasabbuti min al'amri akan abin ya je bididdigin abu indama anzalallahu tabaraka wa ta'ala hazin aya to a wannan lokaci ne sai Allah ya saukar da wannan aya ma ta bayyano to lokacin da al'amarin ya fito fili shine bayyana al'amura lokacin da al'amari ya bayyana qalu suka ce lam na'ti li nuqatila wallahi ya rasu ba yaki baka zo ba inna ma ina kawai mun zo ne bi jina da sadakokin mu lamma akhara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ga manzon Allah ya jinkirta akan mu wato kan cewa bai turo da wuri ba to shine muka zo mu kawo da kanmu kuma dan sakon yanzu daga baya shi kuma ji tsoro ya dauka towa suka yaki yau to kaga dai wannan su a gurin su tunda dai Allah ya ya ce fasiki ne shi to su a gurin su kaga eh, ba adali ba ne kuma duk wanda zai je ɗauko littafan malaman tafsiri namu na sunna ya ce ai gashi nan sun ce akan walidu bin uquba ta sauka to kuma da sai ya karasa labarin wa wa'anda suka yi da kansa sakin ta sauka suka ce wato wannan abin da ya faru gare shi kuskure ya yi, zato yake yi abin da suke wato a kokarin yi yakinsa ko kashe shi tun da ba haka ake turo wanda zai kawo sadaka ba ya zai ga mutane da makamai su kuma sun ce tasowa suka yi su kawo da kansu ganin manzo Allah ya jinkirta mai kama na dai an hada hanya kenan ko to saboda haka sai mutum ya karasa labarin haka duk da dai mu shiga babin raddin ba amma dai wannan shi ne dalilin su cewa Allah ya ambace shi fasiki idan haka ya na Usman zai naɗa shi a matsayin gwamna bayan gashi Allah ya ce masa fasiki kuma ya za a ringa cewa sahabbai duk adalai ne ga wanda daga cikin su Allah ya ce masa fasiki to za mu zo mu karanta isan ma idan zaka fididdigi kamar yadda na gaya muku danganta cewa wannan ayar a kansa ta soka babu wani nassi da wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya nassin akan tabi'ai ne suka tada na bada ko irin su mujahid an fahimci wannan ko saboda haka za a iya cewa danganta shi da wannan cewa shine sababin saukan aya din shi ma akwai bukatar tirjiya wani zai iya dagiya tun da dai ba wanda abin ya faru na nan bane ya ce haka duk ruwa da ake kare ka ummu salama wanda suka inganta ummu salama ta faɗi cewa wani mutum bata faɗi waye ba sannan ragowar wasu karattuka akwai wani da na gani daga ciki akwai wani ana ci masa wai sabitu maula ummu salama a cikin wata ruwaya kam in ka koma littattafan darwar ta'adil sun ce ba su san wani sabitu maula ummu salama ba ba a san shi ba ko ka koma irin su tahazibun tahazib ko tahazibun taqrib ko mizan al i'tidal ko dai wani littafi zaka dauko na jarhu da ta'adil zaka ga ba su san wani sabitu maula ummu salama ba saboda haka in ruwaya ta zo da akwai wanda ake cewa a mutum ne mace huli in akwai jahala ai ruwaya ita ma dai ta zama matsala e ba a yadda da ruwayar da ba abin nan ba da haka dai a ga wayanda suka yaddan a cikin malaman sunna suka ce a kansa ta sauka to sun faɗa cewa kuskure don kawai wani makin sahabi ya ɗauko wannan ayar ya ma zai yanke kai tsaye mu mana da ayoyin da suka nuna dukkan su mutanen kirki an bayyana wannan ko da yake kuma sannan ma dama abu ai sai ya faru na kuskure sannan aya sai ta zo ta ce ga yadda za a dinga yi ko ba haka ake yi ba dama da can wani ya sha giya ma zuwa ce to ga yadda abi yake da wani a ce ya afka a ce a ga abin da ya kamata daga nan kuma ba shi kenan ba an hana Allah ya sa mu dace sannan nabi yake cewa asani daga cikin abubuwan da ake yi tuhuma sakai qalu suka ce kana yusallil fatra wai ya kasance yana yin sallah asuba wa huwa sukuranin yana cikin mai wa salla bihim al suka ce ma mutanen kuban suka zo suka kawo ƙara na usman suka ce wa yayi sallah da su sallah asuba raka'a raka'at raka'a hudu sun sallama sannan ya sallama wa qala yace da su a zidukum in ƙara muku wata in ƙaro ne ya yi musu raka'a hudu ke zo da haka suka ce ya zo yayi sallar asuba a buge alu suka ce lahu anta munzul yawma fi ziyarati suka ce ai ba tun yau ba kake ƙara mana sun mazahabu ila usmana suka tafi wajen sai na usman washta kawuhu suka kai karasa fajala da hu ya masa bulala usman din haddal kamri wato bulala ta mai shan giya wa qad sabata bi sahih muslim to ya dai tabbata a cikin sahih muslim cewa anna usman jaladahu fi haddal kamri sai na usman ya masa bulala ta wato haddi na shan giya to sai mu shiga cikin kissa mu ta ina ne abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba a gurguje ice al'amur farko amma al'amrul awwal al'amari na farko fa mashuru inda ahalin tafsir cewa wannan mashuri ne a wajen ahalin tafsir ma'ana dai ba wai abu ne wanda yake tabbatacce ba abu ne dai da ya fi shuhura an fahimci wannan ku za ka samu abu ya yi shuhura amma ba shi ya fi dalili ba kuna fahimta amma da saboda ya shura ya yi littafin malamai haka ake cewa kun fahimci abin shura yanzu kamar misali an haifa annabi sallallahu alaihi sallama a watan rabi'ul awwal sha biyu ga wata nasi ne ko shura ya bi shura ne ya bi amma wasu suka zo suka ce ba ma a rabi awal aka haife shi ba a ramadan ne wasu suka zo suka ce a a rabi ne amma ba sha biyu ga wata ba takwas ga wata ne wani zo ce tara ga wata ne ba wani ce sha bakwai ga wata ne saboda su suna da lissafin suna masu hisabi suka je suka ɗauko suka ce ba a taɓa yin litinin mutum da a litinin nasi ne litinin ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me yasa yake azumin litinin ya ce ranar aka haife shi to kaga ya tabbata ran litinin aka haifi masa Allah amma litinin din wace watan wace shekarar kuma sannan malamai sun yadda ba sa da ja akan cewa dai shekarar giwa ce domin ko ta hadisa da ba a karyata ta ba an yadda an yi ta a ya ragaito ta alamtar kai fa ba ala rabbuka bi ashabil fi ko shekarar fi da da abraha ta izo da da giwaye zai rushe ka'aba wannan shekarar aka haifi manzan Allah a shekarar fil an fahimci wannan kaga wannan bayi da matsala a shekarar fil ran litinin to wani wata to shi ne ba aka shigar aka shigar rarrabe sai aka ce rabiul awwal wani shi ramadan an fahimci wannan ko to sai aka yadda wanda suka fi ce rabiul awwal din sun fi yawa sai aka raka ce tono ga wata wani ce takwas ga wata wani ce goma wani ce sha biyu wani kuma ya zo ya ce sha bakwai to kowanne da hujjarsa amma in ka koma sai ka ga mai hujjar cewa takwas ga wata ta fi ƙarfi domin da ya tayi sai ce shi bai ga wata litinin ba sun je sun yi hisabi ba ana iya rubuta kalanda ba na shekara kaza to masu irin wannan da suka koma suka yi backdating din da sai suka gano ba ba wata litinin da aka yi a rabi awwal ɗin shekara ba da ta zo a sha biyu wata ko bai shekara kan duk litinin din da ta zo a watan rabi awwal ba shi ba ta zo sha biyu wata ba ba ta zo ta zo ne watakila ko dai takwas ko sha bakwai ko sha shida an fahimci haka ko ashirin da amma ba ta zo a sha biyu wata duk litinin da ta zo a cin wannan wata saboda ka su suna da hujja inda tun da litinin ne to za su ɗau litinin ɗin farko wataƙila su ce ta ga wata kaga su suna da abu mai ƙarfi to amma kuma ga koma abin da ya fi shura aka fi faɗa faɗe ake ta yi shura kenan an bayyana aka fi yawo a wajen littafin malamai zai sha biyu ga wata to kamar haka ne yanzu ga koma wannan kisa ta walidu sai ga abin da ya shugura cewa wannan ayar a kansa ta soka amma ga bi diddigi sai ka rasa wanda aka yi lokacin da shi ya faɗa ya ce a kansa ta soka to amma shi ne mala ya ce sallama alal mashuhuri kawai abin da ya fi shugura ko ice annal walida bin hukuba huwa allazi nazalat bi hadhihi al aya mun sallama cewa saboda ya fi shura akan sa ta soka walakin sai dai la yanzu ma an yi kona fasikan to ai kuma ba zai zama a fasikin ba li'anna Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ma hukuman aman ya bada hukunci ne am ba shi kada yake ba li kulli man ja'a bi khabarin ga duk mutumin da yazo da labari wa in kana Allah tabaraka wa ta'ala sammahu fasikan to ma misali in ma shi Allah ya kirawo fasiki fa hal ya'ni wannan yana nufin haza an yazilla fasikan duwala umri shikenan kuma ya zama fasiki har abada ba a tuba in kai karya ɗaya ka tuba shi kenan allah ya fi ko bai yafe ba ko da yanzu ba su kan jike ba shi kenan ba kuma an yafe shi ne malam sai kawo wannan aya a matsayin misali yace fallahu tabaraka wa ta'ala qala allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina yarmuna al-musalati mutanen da suke jifan katangangun mata macen kirki kawai ka kalli matan mutane ka ce wai fasika ce tana yin zina to wanda yake wannan ba a sa aka ba taba gani ba ba taba gani ba wannan ku hadisi an zana mutane yanzu da yawa kawai daga ganin wata sai ka ce mai fasika ce kai a gaban ka tai kai da ba a gaban ka tai ba ya za ka ce mata fasika to duk wanda yake wannan Allah ya ce sun balami a tubi arba'atu shuhada bai zo da shaidu guda hudu ba duhum tamani da jaldatan ayi masa bulala tamani ai ko wanda za a zane sana da yawa gaskiyar magana sai ka ji an kalli wancan a ce ai mata ci ai wacce kai ba ta taba yi a gaban gaba mai hujja ka kai da bai ganta ba an fahimta to saboda haka bulala tamanin ne kuma wala ta kabalu hun shahadatan abada kuma ba za a sake karɓar shaidan mutum ba in aka tabbata ya yi irin wannan kiran ya je kota da magana kuma Allah ya ce wa ula'ika humul fasiqun wayannan su ne fasikai duk wanda ya wannan yayi fasikanci ya zama fasiki to amma a gaba sai Allah ya ce illal ladzina tabu sai wayanda suka tuba min ba'd zalika bayan sun yi haka din wa aslahu suka gyara halayensu fa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah dai mai gafara ne ko mai jin kai kenan idan ya tabbata kan wali ta sauka shikenan bai tuba ba yanzu ya karatun yake mu za mu ɗauka a matsayin nan moran da makaranta ayawa kullum wa adalla wa lusuna lalle ya tuba kuma ƙarya ma ce ba wani abu bane yayi wanda kai yanzu ƙarya no kai za ma ta irgu ɗaya bai shi don Allah yau kanka adalci tun da ka daga farko zuwa ƙarshe ƙarya no ka taɓa yi wacce kana sana ma kai kuma kake sa ka shiga aljanna shi fa ne in ma yi. ɗaya amma a dagi kan ƙwayan ɗan nan sai an ce wai shi ba adali ba ɗaya ce ba kuma ɗayan ma cike take da zato na tsoron cewa za a cutar da shi in wani ma sai ce a yana da uzuri an fahimci wannan ko to koma dai ka yi abin da yake laifi ne allah ya kira ka fasiki allah ya ce in ka tuba ta wuce misali ga shi nan akan wannan ayata wallazina yarmuna al-musa la tuko summa a ya'tu bi a shuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqabalu lahum shahadatan abada Allah ke cewa illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim to wannan kenan sai kuma gaba ta gaba da zamu kuma warware wannan shuba yace walau faratna da ma za mu sallama cewa anna hazil aya wannan ayan nazalat fil walid ta sauka akan walid ibn uquba alaysa lahu tauba ba zai tuba ba to mun gaba da wannan babu yanzu a ƙida mu cewa ya tuba in ma an yadda kan mu sha wahala muna cewa kinsa ba a kansa bane ai ta cewa dabari ya ce ai cewa ne ya ce a a duk mun yadda an yi a kansa din mun dai gaya muku mawqufi ya ce ba wani sahabi dai ne faɗa ya danganta ta zuwa gare shi to mun yadda ala taslimul jadal amma to shikenan ba tuba magana shine akwai tuba kuma muna tabbatarwa da cewa ya tuba domin wancan ka'ida ta qur'ani ba za ta karye ba Allah ya samu dace to sai mu shiga ba sai tuhuma ta biyu yace amma shirbul khamra amma magana ya sha giya fa hazi awwalan na farko yanzu ne wannan abu Ilmu ha inda Allah tabaaraka wa ta'ala a ilmin dai wannan yana gurin Allah la takziba li sayyi muslim ba za mu ta sayyi muslim bai jimala fa huwa qad julida ala al-khamri tabbas sayo musulun ya zo da bayanin cewa an masa bulala a kan giya walakin hal sabata anu annahu sharibal khamra aula. saboda da bambanci an ma bulala hukunci an kuma ce kayi hukunci duk waɗanda suka zo suka faɗa ba wanda ma ya ce fa a cikin su ya gan shi yana sha ɗayan ne ya ce ya yi mana sallah sallah asuba fi suka kawo makiyansa ba wanda aka san su da ƙorafi wannan kuma halin mutanen kuba ne suka ce sun gan shi yana ya yi musalla asuba ya ƙari ya yi abuge sannan kuma sai ɗaya ya ce shi ya ma san da yake amanta ba san da yake sha ya gani ba shi san da ta ƙoshi tun yake amai da haka don a rufe bakin labari tun daga shaidu biyu sai sai na man ya ce to a yi masa bulala shi ke aka kuma cire shi amma ba da cikin zuba wanda ya ce fa ya gan shi ya sha ku ji wannan karatun saboda haka abun yana gudun allah shirin da suka yi masa gaskiya ce malamai ma da suka diddigin shaidu biyun na suka ce dukansu ba su ƙat ba ne ba amintattu ba ne ma da aka zo wajen jarhuwar ta'adil wajen malaman jarhuwar ta'adil suka ce su da suka kawo ƙara tasa wajen sayyidina usman a yanzu malaman ilimin da suka zo na tabi'ai da suka ringa bin maza ɗaya bayan ɗaya suna ɗauka ba sa karɓar maganganu mai ɗan mutane saboda ba mutanen kirki ne ana ji an ta wannan ko to saboda haka malam yake cewa magana ya sha giya wannan ilimin yana gudun Allah ba za a karyata ba saboda sai musulun ya zo da ita amma abin da sai ya zo da shi ko wa qad juli da alal khamri an masa bulala ne akan giya walakin har sabata anhu annahu shariba al-khamra amla magana shine da muke sabani ya sha giya ko bai sha ba haza amrun akhar wannan wani al'amari ne kuma daban fal walidu shi walidu bin uquba lamma kana waliyan alal kufa lokacin da ya zama gwamna a kufa kharaja isnadi min ahli kufa sai wasu mutum guda biyu daga kufa suka fito ila usman zuwa sai na usman bin affan fil madinati a madina wa qala suka ce lahu ra'ayna al-walid bin uquba mun ga walid bin uquba salla bin al yayi sallar asuba da mu wa huwa sukranu yana mai baye qala ahadu ma dan yace ra'aytuhu sakaranan na ganshi a buge kaji abin da yace wa qala al-akhar dayan kuma yace ra'aytu yataqayyaha ay yataqayyaha ma'ana na ganshi na amanta ba bashan ya gani ba shi sai bayan ka kama yake gani kun ji bada abin da suka faɗa fa qala usman ma taqayyaha illa ba'da an shariba sai sana usman yayi icaji to ba zai amanta ba illa bayan ya sha wa aliyu radiyallahu anhu hadiran lokacin sai zina ali yana zaune wa ma'awul hassan ibn ali wa abdullahi ibn Ja'afar sannan a tare da shi akwai hassan dan sayyidina ali a fadar sayyidina usman da kuma abdullahi ibn ja'far radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'ina dukkan su Allah ya kara musu yadda fa amara usman bi jaldil walida sai ya ce da sayyidina ali yi ayi masa bulala 40 kaga sayyidina ali ya yadda da hukunci ya yadda da shugabancin sayyidina usman ko bai yadda da shi ba shi yana cikin yan zartar da abin da sai amma kajo su sun sun ce suna san jina ali kuma suna sai jina usman shi abin da ya faru ma akan kissan shi walid ibn uqba din abin da ya faru shine jina usman da ya yadda zai masa hukunci sai sai na ali masa kulala sai na ali ya gara kulala yace shi ma al-husayn ya masa kulala al-husayn bai masa kulala ba sai abdullahi ibn ja'far dan ja'far ja'far ibn abi talib bai wan sayyidina ali shi ne ya yi bulala ya masa bulala guda arba'in sun ma'azalahu sannan ma ke cewa fa'amar usman Bin ah, jaladil walidi ibn uquba sun ma'azalahu sannan ya cire shi alal kuba daga kuba walakin shakkaka ba'd ahlil ilmi shashin malaman ilimi sun yi kokonto fi shahadati shahidaini a shaidan mutum biyu nan da suka kawo la sai sihatil qissa ku gane ba wai ingancin kissa ake ja ba ai eh, tabba an masa bulala amma inda ake da ja su da suka kawo labarin sun gan shi ya sha giya ko sun gan shi a buge don a cikin ma wanda ya ce ya gan shi ya sha cewa suka ce sun gan shi a buge ɗaya kuma ya ce ya gan shi yana amanta to a kansu ne su ma ba yadda da labarin da suka kawo kana da yakon da za ka ja a kan wannan ko baka da shi kana da shi to shine malam ke cewa lafi sihatil qissa ba wai akan cikin qissa ba na'am laqal julida kama fi sai muslim eh an masa bulala kamar yadda ya tabbata sai muslim walakin hal kana shahidani a aula sai dai waɗanda suka zo suka kawo wannan shaida cewa ya sha giya gaskiya suka faɗa ko ƙarya malam ce man arada tawassu'a duk mutumin da yake son faɗaɗawa fi hazil mas'ala ta kan wannan mas'ala falyarji ila kitabil awasimu min al awasimi akwai littafi da ake cewa al awasimu min al awasimu nawa abubakar ibn al arabi an gane ko ibn al arabi da alif da lam bi tahqiq muhibbuddin al khatibi akwai tahqiqi na muhibbuddin al khatib fa innahu qa'ada fi shahadati shahidaini saboda yayi suka akan shaidan mutum biyun wa bayyana annahuma laysa min athiqati kuma sannan ya bayyana cewa su mutane ne wayanda ba yarda da ingancin su ba wa in sabata hazi to kuma ta tabbata laysa bi ta'anin ala usman wannan ba suka ne akan usman ba ka sabata inda hubi shahadatu muslimaini annahu shariba al-khamra domin ya tabbata ga wato ainihin bari mu yi maza mu karasa saboda haka dai ya sha ba laifin sai na usmani ba ba jala da uwa azala ya yi masa bulala kuma ya cire shi ba al'afda usmanu sai na usman ne ya laifi waƙi al'amura an na hulami kudi abin da ya tabbata shi ne sai na usman bai laifi ba bal hazi man kibatun lahu wannan ma wato daraja ce ga sai na usman fakad azalahu fakad azalawa ya cire shi wajen da ya masa bulala qaribuhu wanda yake kuma dan uwansa ne walihi kuma walihu gwamnansa ne walam yuhabbihi bai nuna masa kauna ta sa ya ƙi masa wani abu wa halin walid ibn uquba masu shi walid ibn uquba ma'sumi ne malaci wani wa nahadu na fi bidayati na annana la nad'il isma saboda haka a dama farkon littafi mun yi bayanin cewa sahabbai ba magana muke ta isma ba muna magana ne akan cewa su adalai ne wato al'isma fi ashabin nabi wato ba mu magana isma ba akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne dai za mu tsaya ragowar misalin saboda lokaci sati mai zuwa ma ƙara sai mu shiga al-ma'akadu thani shine tuhuma ta biyu da suke wasayin na usman na kora abu zar likifari zuwa rabasa wanda baka fada daidai allah ya lada wanda muka kuskure kuma Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh